This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurari da fata an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. Hare-haren jiragen sama da Isra'ila ta kai zirin Gaza sun hallaka gwamman Falasinawa a cewar ma'aikatan lafiyar Gaza da Hamas ke tafi da ita jiya Asabar yayin da tawagar Isra'ila ta tattaunawa bisa jagorancin shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar David Bani ke can birnin Paris na ƙasar Faransa. inda ake kan tattaunawa da zammar sakin sauran mutanen da mayakan falasɗinu suka yi garkuwa da su masu tattaunawar neman cimma zaman lafiya da ke paris zuwa jiya asabar dai sun yi ta kokarin cimma yarjejeniyar kwanci damara a gaza da zammar kauce ma wani samaman da isra'ila ke shirin kaiwa birnin rafa na kudancin gazar inda mutane sama da miliyan guda da aka raba da muhallansu ke fakewa. sojojin isra'ila sun kaddamar da hare-hare sama da saba'in tun daga shekarun jiya juma'a a sassan gaza ciki har da dayar albala da khan yunis da kuma rafa ma'aikatar lafiyar gaza wadda hamas ke tafi da ita ta ce an kashe mutane 92 a har-haren jiragen saman wanda hakan ya sa adadin waɗanda aka kashe a yankin falasino tun bayan da yaƙi ya ɓarke tsakanin isra'ila da mayakan ya kai a ƙalla 29,606 ƙungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS jiya Asabar ta ce ta ɗage takunkuman da ta kakaba ma jamhuriyar Nijar yayin da take nazarin sabon hanyoyin shawo kan ƙasashe uku da sojojin da suka yi juyin mulki ke jagorantar su daga janyewa daga ƙungiyar wanda hakan ke barazana ga haɗin kan yankin. Shugabannin ƙungiyar ta ECOWAS sun taru a Abuja, Najeriya da zumar warware dambarwar siyasar da ta dabaibaye yankin wanda ya ga juye-juyen mulkin soji. inda al'amarin ya daɗa tsanani bayan da ƙasashen Nijar, Burkina Faso da Mali waɗanda sojoji ke jagorantar su suka yi barazanar ficewa daga ƙungiyar mai mambobin ƙasashe goma sha biyar. Bayan wata ganawa ta sirri, ƙungiyar ta ECOWAS ta ce ta yanke shawarar dage takunkuman da ta ƙaƙaba ma Nijar, ciki har da rufe kan iyakoki. da kama dukiyar kasar har da na bankinta da kuma na dakatar da yin hada-hada da ita ba tare da bata lokaci ba. A wani bayani kungiyar ta ECOWAS ta ce ta yi hakan ne saboda dalilai na jin kai. To amma za a yi ma wannan matakin ganin wata dabara ta rarrashi A daidai lokacin da ECOWAS ke kokarin shawo kan kasashe uku da sojoji ke mulka ɗin da su zauna cikin kungiyar mai shekaru hamsin da kafuwa. a halin da ake ciki dai tuni 'yan nijar suka fara bayyana ra'ayoyinsu kan ɗage takunkuman da ecowas ta yi ma ƙasar daga yamai ga abin da wasunsu suka gaya ma wakilin musulmin muni barma sunana asaman ibrahim mazamnin yamai muna ma allah godiya da allah ya sa an ka cire ta takunkumi allah tabbatar da alheri kuma kuma muna roƙon allah shi kama da kwanciyar hankali da zama lafiya tsakanin kasashen mu nijar da najeriya duka dan sanadiyar an sa takunkumin ga kaya ba su shigo ba su ita kaya ba su shigo ba su ta kenan akwai matsala talaka gaskiya ya shi jiki kwarai an shi jiki ba nijar ba najeriya ba wannan wata da ya allah ya sa wanga abu an ya zama alheri gare mu duka eh, ni ne Malam Umar Sule shugaban e, kungiyar farar hula da ake ce ma FCR to lalle wannan mataki da sun ka dauka ya nuna halin dattako na wannan shugabanni na wato wannan kungiya ta ecowas da suka nura da kan cewa da waɗannan matakai da aka ɗauka matakai ne waɗanda suka sa ƙaimi uh, matsala ga talaka musamman na waɗannan ƙasashe. wallahi mataki mun shi daɗi da aka ce an ɗage shi fiye da wata shidda yau mutane na cikin wani kunci na rayuwa duk da dai alhamdulillah mutane sun ana ci gaba da rike kai da mutunci kuma abubuwa suna ta kokarin su gyaru lokaci-lokaci to a gaida Sula barma an miƙa gawar madugun 'yan adawar rasha alexander navalny ma mahaifiyarsa a cewar wani babban hadimin marigayin jiya asabar ta kafar sada zumunta Ivan Zadanov, daraktan gidauniyar yaƙi da almundahana ta Navalny, ya sanar a shafinsa na Telegram yana mai gode ma duk waɗanda suka yi kira ga hukumomin Rasha da su maido da gawar nabalni ma mahaifiyarsa tun da farko a jiya asabar matar marigayi nabalni wato yulian nabalni ta zargi shugaba vladimir putin na rasha da kokarin fakewa da aƙidar addinin kirista ta wajen matsa ma mahaifiyar nabalni ɗin da ta amince a gaggauta shi cikin sirri bayan mutuwarsa a wani kurkukun yankin arctic labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. alaikum sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jebance mu'amalar matasa da kafafun na yanar gizo Suna na Halima Abdulrahman jagorar shirin. a cikin shirin na wannan lokaci za mu tattauna ne akan batun daidaita amfani da kafofin sada zumunta na yau da kullum da kuma kula lafiyar kwakwalwa sakamakon irin ababen da masu amfani da kafofin ke cin karo da su a kusan kullum wanda ba lallai bane abin da ke faruwa a mu'amalar mutane na zahiri bane kuma ke ɗauka a matsayin gaskiya. Sunana mai da lagu mahuta wadda aka fi sani da kocijitta. To gaskiya Halima wannan abu ne da ya zama mana kalubale a rayuwa saboda za ki ga yara da yawa 'yan mata wani lokacin har da maza ma su zo cikin damuwa menene ke damun ku a'a bani da kaza a'a kaza ko da ma ba su baka complain din basu da kaza ba suna bukatar kaza za ki ga in kika bincika sun ki ga damuwan tasu ta yi alaka da yadda suke comparing rayuwarsu da wanda suke gani a shafukan sada zumunta. To ba karamin kalubale take kawowa ba ga matasan yanzu gaskiya saboda sun zo ne a lokacin da shi wannan shafukan sada zumunta su ne rayuwar gaba daya abinda suka sani kenan kuma wannan abu ba abu bane da zai tafi yau ko ya tafi gobe abu ne da zai kara karuwa saboda haka ya kamata a ce an yi massive awareness a ringa a ilimantar da yaran nan akan cewa wannan abubuwan da suke gani mutane na gwada a social media wallahi da yawan su ba rayuwar bace saboda second ne kaɗan na rayuwar mutum zaka gani a rana baka san sauran awoyin na rayuwar shi me yake yi ba wani wani abun ma ba nashi bane rayuwar da suke gwada maka ba ta gaske bace wasu kuma din da zai yiwu ta gasken ce ya kamata mu ringa tunawa cewa ko Allah da yayi yatsun mu bai yatsun nan ɗaya ba sai kiga saboda wannan shafukan sada zumunta akwai abubuwa da yawa da Allah ya baka sai kiga mun manta muna nan muna rashin godewa muna ƙi muna hangen na wani muke so me yasa ake samun matsalar yara mata da yawa zaki ga waya ta zama bala'i su sai iphone a'a sai kaza waccan ta sa kaya kaza ni ma sai na sa wannan na sa a bayan dubu ɗaruruwa sai na sa wannan na rike jikan miliyoyi ni ma sai na rike wannan ta saka gwal yasa ake samun ma matsaloli da yawa yanzu kafin a yi aure saboda ita wannan ta yi bikinta a guri kaza ni ma dole a nan zan yi ko kuma wanda ya fi nata wannan ta yi ɗinki waje kaza ni ma sai na yi dinkin da ya fi wannan to kin ga wannan abubuwa ne da da gaskiya babu su saboda da ko bikin ma ba a gani bare a zo a fara comparing a yayin da akasarin masu amfani da kafofin sada zumunta ke jin daɗin mu'amalolin su da mutane akan dandalolin yin amfani da su ba tare da sanya iyaka ba na iya jawo sabo mai cutarwa ko addiction shiga matsananciyar damuwa wato depression a turanci shiga yanayi na san killace kai wato isolation ko kuma tsoron kar a bar mutum a baya wato feeling of missing out social media yana da positive ɗin shi yana da negative ɗin shi amma dai gaskiya abu ne da ya kawo kalubale a rayuwa rayuwar matasa har da manyan wallahi abin ya riga ya lalace da zaki ga cewa manyan ma suna biyewa ba yara kaɗai ba ya riga ya gurɓata rayuwa ya gurɓata tarbiyya me ya kamata mu ya kamata irin mu irin mu da sauran mutane mu fito mu ringa gaya ma mutane su ringa mitigetin a koya musu yadda za su gane cewa abubuwan da suke gani ba haka ba ne wasu kawai sun saka rayuwar ƙarya gaba yaran nan kuma su suna gani za su ɗauka su ɗora bisa ka shi yasa yake kawo musu ciwon damuwa ɗin ciwon fargaba abubuwa iri-iri zai kiga ya kawo musu saboda wannan dai comparing rayuwarsu da ta sauran mutane da nake so youth su gane shine wannan rayuwar da suke gani second ne kaɗan na rayuwar mutane da yawansu sai sun zo sun ga mutane ido da ido sai su zama disappointed sun ga cewa oh ashe ma hoton nan filta ne ashe ma kazan nan ba haka bane su saboda haka lokaci yayi da zamu yi mu kanmu faɗa mu san cewa ita fa rayuwar nan da muke gani ta social media lokuta da yawa ba haka bane wasu kuma in haka ne Allah ne ya ba su arziki kai ma idan kai aikin ka zaka samu naka kuma sannan sauran mutane su rage wasu abubuwan da suke sakawa na san rayuwar su ce amma a rage bari mu ji ta bakin kwararriya a fannin kula da lafiyar kwakwalwa akan yadda mutum zai iya tantance ababen da zai amfani shi a dandalolin sada zumunta. Sunana Maimuna Ummi Abdullahi wanda aka fi sani a coach Diddi ni coach ce da nake faɗakarwa akan lafiyar kwakwalwar mutane especially na mata. In ka shiga social media din nan fa ka ringa kallo kana tunani duk abin da ka gani wani ne ya saka gaskiya ne ƙarya ne ba tabbas a cikin shi amma that does not really matter kai tunaninka shine duk wanda abin da ke ganin nan wanne ne ne zai amfani ni wanne ne zai amfani al'umma na wanne ne zai amfani mutanen gidanmu tunanin da ya kamata kenan na kalla wannan abin in na ɗauka wancan abin shi kuma gaskiya ya nuna min cewa in ga farin ciki da duniya in ga hakuri da duniya in ga sanin inda zan manejin kaina zai taimake ni eh zai taimake ni to ya zan dauka wannan abin in sa a rayuwata ni ma in so gudawa kullum ina kula da kaina so tunanin da ya kamata ake yi kenan ba komai mutum ya gani bane kawai zai dauka hook line and sinker rayuwa fa sai da tunani saboda wallahi wannan ciwon lafiyar kwakwalwa wannan yana faruwa sosai kuma yawanci saboda rashin kula da kai kai ne low self esteem rashin ganin ke kina da kimi na kanki because rashin sanin kanki da kimin kanki ne zai saki ga cewa ke ba wani bane ba in kin san kanki kin san kimin kanki zaki san ni ba wani bane ni ba wance bane so ba zan iya taka rawa irin wannan ce ke taka ba amma zan iya taka nawa rawan so nawan zan taka rahotannin bincike da dama sun yi nuni da cewa dan adam na daukar mu'amalar yau da kullum a dandalin sada zumunta ko kuma a zahiri da mahimmancin gaske kuma duk ana bukatar haɗin gwiwar juna don bunƙasa a rayuwa kuma karfin haɗin gwiwar mutane mutane na da tasiri mai yawa akan lafiyar tunani da farin cikin su. Shin za a iya cirewa matasa tunanin ɗaukan ababen da suke gani ana wallafawa a kafofin sada zumunta a matsayin zahiri ga bayan abubakar muhammad wanda aka fi sani da ga a zahirin gaskiya abu ne mai wahala saboda matasa sun riga sun durmiya wajen ganin cewa rayuwar da ake a social media ita ce rayuwa wanda za su kwaikwaya kuma ita ce rayuwa ta gaskiya amma hanya ɗaya da nake tunanin da za mu iya kokarin mu wajen ganin cewa an nuna musu gaskiya shine ita ta hanyar kuma ita social media din ganin an ci gaba da wayar da kai a social media din irin su instagram facebook twitter da sauransu daga ita ne hanya ɗaya tilo da nake ganin kawai za mu iya samun matasa su gane cewa akwai bambanci tsakanin rayuwar social media da ita rayuwar zahiri za shiga ga ko a kasashen waje wanda suke mawaka shigan da suke idan za su yi waka za su hau stage daban ne da shigan da suke idan za su fito ci wani taro ko kuma wani abu akwai shiga na kamala akwai abubuwa da yawa to gaskiya matasan mu sun riga sun girme amma ina ga ta hanyar kadai za mu ga mun ceto su daga halin da suka ciki da fatan Allah ubangiji ya sa kowa ya gane alƙalman girdiga sun yi nuni da cewa a duniyar mu ta yau akasarin mutane musamman matasa na kallon irin rayuwar da wasu mutane ke nunawa a dandalolin sada zumunta kamar su Facebook, Twitter, Snapchat, YouTube da dai sauransu a matsayin zahiri lamar da ke kai ga wasu na shiga gasar komawa tsarin rayuwa irin na waɗanda suke gani a kafofin wanda ba lallai ba ne a iya dorewa a kai ba. Shin ina mafita ga shawarwari daga bakin ƙwararru. Shawarwarin da zan iya ba matasa wanda suka tsinci kansu a wannan yanayi shine su sani cewa abubuwan da suke gani a shafukan sada zumunta nan da yake burge su rayuwa yanzu ta fara dukkan abubuwan nan ƙarya ne gaskiya ne za su iya samun su idan suka yadda da kansu suka saka aiki suka abin da ya kamata suka gina rayuwarsu kuma sannan abin da nake so su gane shine wannan social media din zaka iya amfani da shi ta alheri zaka kuma iya amfani da shi ya zama maka shiri ya zaka yi amfani da shi ya zama maka alheri ka duba duk wani shafi na sada zumunta da kake bi da kaga yake dago maka kishi yake sa ka kana yin abubuwa marasa kyau akwai abin danna block kai o oh, follow is ka block it za ku ga ga yanda algorithm ɗaya yake irin abubuwan na ma za ku kwata-kwata an baka muku su sai ku mai da hankalin ku wurin bin mutanen da kuke karuwa da su na rayuwa be it mentally ne sana'a ne suke koya muku kuku suna koya muku yadda ake zaman rayuwa ne so dole ne matasa ya kamata su san cewa ku za ku yi aiki tukuru ku taimaki rayuwarku saboda wannan abin single handedly yana iya destroy rayuwarku tun ba ta kai ko ina ba har yanzu as matasa akwai abubuwa da yawa a gaban ku da za ku iya achieve da nan gaba ma sai ku juya sai ku ga oh, wannan abin ne ma ke birge ni kuma ku gaya mu kwakwalwa lokaci wani abu ba gaskiya bane sannan kuma ko da gaskiya ce abin ne allo a kankanin lokaci za ku iya samun shi amma kuma sai an zama intentional sunana maimuna ummi abdullahi shawarar da zan iya bada ma especially matasa shine wallahi rayuwar kakkallunan da muke gani a social media ba shi bane ba kawai na san cewa duniya yayi zafi ko yara stress suna da yawan samun stress ga kuma wannan abin da suke gani akan mutane sun haɗu suna da motoci suna da kuɗi mata kuma suna gani irin mata da sun sa filter sun yi kyau ba pimples a fuskan su kuma suna jin haushi kashin kansu saboda su suna da shi sannan rayuwar social media na part of rayuwar mutum ne fa ba duka rayuwar shi bane ba fa zan bada misali yau din nan na tashi cikin bakin ciki da kuntata amma na yi wanka na sa riga na fito in ban faɗa ba ba wanda ya san bakin cikin da nake ciki because in kika kalle ni yau din nan na yi fes in gaya miki sai kin gani wallahi amma fuska na kawai kake gani ka ganin zuciyata so kowa na da damuwan shi yawan kula da mutane akan cewa kina ganin su kamar su ba su da matsala din nan ya kai ka sani Najeriya ya zama abin da ya zama akwai wahala akwai yunwa sannan akwai sam kuɗin banza da ba sai an wahala ba ko an aiki akan shi wannan culture ne dukan mu anan wallahi ana cikin shi sosai sannan abin da ake gani a social media kuma baya taimakawa because ana ƙara nuna kuɗi kuma ba a nuna kamar ana wahala ba ne ake samun shi so yaran yanzu ba sa tunanin sai san wahala su samu abu suna tunani kawai shaf shaf ne a samu abu madalla masu faɗa a jide na ci gaba da faɗakarwa akan wajibcin iyaye su rika sanya ido akan yanayin mu'amalar 'ya'yansu da kafofin intanet domin kawar da matsalar taɓarɓarewar tarbiyya da aka fara gani sakamakon amfani da social media fiye da kima da wasu kirkire-kirkiren zamani. To masu sauraro gaba ki ɗaya kuma anan zamu da sa'aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdulra'uf ke mana fatan alkhairi. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Bisalam. Madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan sore throat wato ciwon makogaro ko kuma makoshi a Hausance, kuma ciwo ne da ke zuwa da zafi da bushewar makogaro musamman idan za a haɗiye abu kuma ƙwayoyin cuta ne ke haddasa shi. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita a ɓangaren ENT Dr. Ali Ango Yaroko na asibitin koyarwa na Usman Danfodiyo da ke jihar Sokoto. To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan ciwon maƙogwaro wato sore throat. ciwon makogoro ciwo ce da ke sa mutum ji zafi sanda yake so ya miyo ko ruwa ko abinci a jikin makogoronsa ko kuma za a ce makoshi abin da ke faruwa shine a can bayan harshen mutum akwai wasu tsokoki guda biyu wanda suke gefen harshen ko kuma can bayan makoshin sosai ana ce ma ga tsokoki guda biyu eh, tonsillitis a can baya kuma ana ce ma pseudopharyngeal wall waɗanga wurare su ne suke samun cuta mutum ya zo zai haɗa abinci ko ruwa ko wani abu ya zo yana jin ciwo wani lokaci ma in abin ya yi tsanani mutum ba zai iya haɗa abinci gaba ɗaya zai zo yana ta taruwa biyu a bakinsa. To likita menene ke haddasa ciwon? Abubuwa da ke kawo ciwo makoshi abubuwa ne masu yawa amma a gurguje eh, muna iya mu ba su akan kwayan cuta da aka ce ma viruses sana iya samu viral infection na ya kawo ciwo makoshi ko kuma kwayan cuta da aka ce masu bacteria akwai bacteria especially wanda aka ce ma streptococci ko kuma ana iya samu ta fannin sankara kan ce kwayan cutan da aka shi biosis to ciwon makoshin bai iya dadewa kamar dan kwana ɗaya zuwa uku ciwon yana iya warke ko da ba a sha wani magani mai yawa ba haka ciwon kuma wanda ya zo ta fannin bacteria in bacteria ne wannan mugun bacteria da ke shi beta hemolytic streptococci in ya zo farko in ba a samu aka iya ba da magani ko aka gan kwararren likita ta wannan fannin abu yana iya sake faruwa ya ci gaba da faruwa haka kai a kai ana ishe mai za a kire shi a da recurrent tonsillitis shi recurrent tonsillitis abin da ke nufi shine in mutum kamar ya samu ciwon makoshi so bakwai a shekara ko kuma so biyar a shekara cikin shekaru biyu da suka bi su ko so uku a shekara cikin shekaru uku da suka bi junansu wannan ana shi mai a turanci recurrent tonsillitis ko kuma shi wanda na shi na uku din sankara a sankara kuma kaloli ne daban-daban wanda asibiti ke ana akan iya ganowa wani irin sankara shi. Kamar menene alamomin so throat? Alamomin ciwon makokoro ana iya raba su biyu akwai abin da ke shi ma symptoms abin da shi mara lafiyan ke ji kenan shine kamar raɗaɗi da shi wasu da ke so ya haɗe miyau ko ruwa ko abin shi da kuma zazzabi da kumburin waya. Duk wannan alamomi shi da shi mara lafiya na iya ya gani. Ana biyu shi ne science abinda za a diba a gani ne kamar in recurrent tonsillitis ne ko tonsil ne waɗannan a cikin eh, eh, shan bayan baki in an diba za a gan sun kumbura su yi jawur wani lokaci wani lokaci kuma wani abu farare haka suna iya su rufe ga sun yi kumburi kuma akwai farare wasu a lokuta kuma ba za su yi ma girma sanan kanana amma suna kawo matsala sosai ciwo mutum ba za iya haɗa abinci ba kumburin wuyan kuma in an taɓa akan shi ciwo in an matsa haka an latsa kaga mutum na jin ciwo. Shin ciwon makogwaro ya kasu kashi nawa ne? Ciwon makogwaro a gurguje dai an kasa shi kashi uku akwai eh, wanda kwayan cutar bacteria ne ya kawo ko kuma wanda kwayan virus ya kawo ko kuma a wanda sankara ne kansa kenan ya kawo. To likita wanne ya fi tsanani? Wanda kwayan cutar bakteriya ya kawo da kuma wanda kansa ne sankara ne ya kawo sun fi zama tsanani wanda gaskiya cikin ko waɗannan biyu din ma kansa zai fi zama tsanani saboda shi ko da an sha magani za a gan dama kamar ne shi yana nan yana shi so yana ganin shi ya fi zama tsanani. To suwaye masu kafi cin karo da ciwon makogwaro? Ciwon makogwaro ya fi kamuwa yara saboda garkuwar jikinsu bai da karfi sosai kamar manya na biyu kuma waanda garkuwar jikinsu ya eh, zama haka rarru kamar mutane wanda suke da shan zama ina nufin hiv ko kuma wanda yake akan wasu magunguna kamar magunguna na sankara cancer drugs kenan ko kuma wanda yake akan magunguna kamar wanda ake ce ma steroids da ake sha wannan duka za su karya garkuwar jiki ko kuma mutum na da rashin lafiya irin ko ciwon suka shi ma ya Kan karya garkon jiki saboda haka waɗannan abubuwa duka suna iya su kawo ciwon makokoro. To likita ya zaka kwatanta tsananin cutan musamman ma idan har ba a ɗauki matakin da ya dace a kuma lokacin da ya dace ba. A gaskiya in ba a ɗauki mataki da ya dace kuma lokacin da ya dace za a sa matsaloli sosai in wannan ciwon makokoro saboda kwayan cuta ne bacteria muddin ma bacteria ake shi beta hemolytic streptococci akan samu illoli kamar haka a waɗanda bayan cuta wani lokaci in sun samu suka shiga jini a sukan so su je wurin jishiya ko oda ko kuma gwiwoyi in sun je wurin jishiya sukan kawo abin da ake ce ma a turanci rheumatic valvular heart disease wannan babban matsala ce ko kan ce ma rheumatoid uh, arthritis shi kuma gwiwoyi za su ta ciwo ko da yaushe za a sha magunguna daban-daban a dai a dan samu sauki kaɗan amma dai ba warkewa zai gaba ɗaya ba uh, kuma in ya kasance sankara ce kansa wannan in mutum ya zo asibiti cikin lokaci ana iya gano menene a yi aiki a yi gashi ko kuma a yi aiki a ba da magani da ake shi ma chemotherapy kuma aikin nan ba wani babban aiki ne abin da ake shi ma tonsillectomy ne tonsillectomy karamin aiki ne da aka yi da cikin baki ɗebe waɗannan cikin makoshin. to yaya za a kwatanta yawan masu fama da ciwon makogwaro musamman ma a nan najeriya a gaskiya babu wani eh, bincike wanda ya nuna yawan masu wannan matsala ta ciwon makoshi a najeriya gaba daya akwai dai binkishe nan kaɗan kadan wasu bare amma dai wanda zai nuna ga yawan su amma dai abin da zan shaida maka yaji shine a ciwon makoko yana nan da yawa ya addabi mutane cikin al'ummarmu ba za a gida gida uku zuwa hudu ba samu mutum ɗaya wanda yake da wannan ciwon makwashi a na yi binkishi shekarun baya na gano abin da ke sa mutane ba su saurin zuwa asibiti cikin lokaci na farko da akwai abin da ke cewa misconception sun bada eh, suna da mugun fahimta a game da waɗanga matsaloli wanda suka shahi makokoro wuya da ma kunne da hanci gaba ɗaya duk waɗanga abubuwan haɗa su gaba ɗaya in ba su suna guda ɗaya shine ciwon daji kuma a zo ana ta shan maganin ciwon daji abin da na gano shi ne wannan maganin na ciwon daji yana da ciki ne wani an sinadari da ke rage kumburi da raɗe da ciwo saboda haka in an sha mutum ya sha zai samu an sauki kaɗan amma matsala na nan yana ci gaba da girma yana ci gaba da girma yana shanyewa na biyu kuma akwai illan na su kemis kemis da pharmacy wanda suke mutum zai zai take ko tsaye haka ba tare da wani takardar shaidan likita cewa ga irin maganin da za a basa da ya zo ɗauka zai makoshi yana ciwo ko shi da kai ne ya faɗi abin da yake so ko kuma a kemis din su ba da magani ka su miƙe su ba shi magani wannan kuma a ƙasashe da yawa ba a yin haka na uku shine ma'aikatan lafiya a so sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki na ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma duka duka a nan zamu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin ni hawa umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. mu da warhaka kuma da sake saduwa a wannan shi na faɗakarwa ta musamman a ƙarshen mako ni mai wannan bayanin suna na evangelist musa d misal shugaban matasa na Kristotin arewacin najeriya da abuja ina son na yi mana gargadi ne a game da rikon 'ya'ya amana ne a kristance an ce 'ya'ya albarka ne daga gurin allah yana ba mu su kyauta to in 'ya'ya sun zama albarka kuma daga gurin allah an ba mu kyauta to bai kamata mu yi watsi da rikonsu ba allah ne ya ba mu su kuma akwai hakkin da za mu tarbiyyantar da su idan muka duba kamar yadda aka faɗa a cikin littafi mai sarki cewa ku horas da 'ya'yanku tun suna ƙanana domin idan suka girma ba za su manta da wannan koyaswan ba ma'ana shine mu koya musu maganar allah tun suna ƙanana mu koya musu jin tsoron allah mu koya musu abin da yake da kyau da bashi da kyau kaito sabani a yanzu iyaye musamman ma tun daga shekara uku ake saya ma yaro handset an ɗauka abun birgewa ne ba san cewa muna lalatar da rayuwar 'ya'yanmu ba ne ya'ya sun koma sai danne-dannen waya sai shiga kwamfuta a karshe yara sun zama yan yahu-yahu sun koma sun zama barayin yanan gizo kaito ina kira ga iyaye mu koma ga turbar koya ma yayanmu maganar Allah ita ce kadai zai taimaki al'umma na gaba shi yasa muka samu kanmu cikin wasu masihu da damuwoyi da dama mu duba irin 'ya'yan da muke da su a yanzu sun kangare ba sa jin iyaye ba sa jin maganar Allah sakin layi da muka yi ne na a mu na iyaye kristoci ko kai ba krista ba ne domin na sani cewa tarbiyyantar da yaron duk yaron da ya girma cikin tsoron allah da sanin maganar allah to idan allah ya yarda ba zai tabe ba a kashi casa'in cikin ɗari ya'yan da suke wannan aikace aikacen abubuwa marasa kyau za ka samu yaran ba samu tarbiyya daga cikin koyarwar maganar allah ba ne ubangiji allah ya albarkace mu allah ya taimake mu na gode. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladis Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku wuni lafiya.